da ke nan birnin kanon dabo a yau goma sha biyar ga watan al-muharram shekara dubu da dari hudu da arba'in da takwas ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina inda muke gabatar da karatun alkur'ani mai girma muna koyon karatun sa da kuma tafsirin ta Allah ubangiji ya koya mana kuma Allah ya samu koyi daidai kuma ya samu aiki da daidai muna karatu a cikin suratul nahl mun yi karatu zuwa aya ta 29 yau da yardar Allah za mu tashi daga aya ta 30 Allah الرشيد يلا حين هذه كتبة كما تعالى الله مبارك إن شاء الله تعالى على الله عبد الرزاق الله بسم الله وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير نعم. ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها نعم. لهم فيها ما يشاءون يتقون كذلك يجد الله المتقين نعم الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ubangiji mai girma da daukaka yake wa kila lil ladina taqaw bayan an tambayi waɗanda suke da girman kai da kafirci mai ubangijin ku ya daukar suka ba da amsar su mummuna sai kuma aka tambayi waɗanda suke da takawa bayan imani aka ce da su ko kuma ba ma za a gala rabu ko menene ubangijin ku ya saukar qalu khaira suka ce alhamdu ubangiji mu ya sauka lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana Allah ya ce ai duk waɗanda suka aikata mai kyau to suna da kyakkyawa a cikin wannan duniya wala darul akhirati khair duk kuma ma gidan lahira ya fi musu alheri sama da abin da za a basu a nan duniya waladini madanun mutakin kuma madalla da gidan masu takawa su ne halari na tattaba kwanfu malaki a kashin bibi waɗanda malaiku suke ɗaukar rayuwar su alhali suna tsarkata ya buɗo alamun salamun alaiku suna cewa da su aminci ya tabbata a kashin gudu gudu jannata bai ma kuntun ta amalin su ku shiga aljanna sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa na kyakkyawan waɗannan ayoyi kamar kishiyar abin da ke cikin ayoyin bayan waɗanda suka waɗanda aka yi magana a kansu a ayoyin baya su ne kafirai waɗanda ake magana a kansu a waɗannan ayoyin su ne kuminai kafirai su ne waɗanda suka zama masu girman kai akan yin imani da Allah da kuma ayoyinsa an ce da su me za ku ce akan abin da Allah ya sauka sai suka ce tatsuniyoyin mutanen farko ne to nan kuma sai aka juya ce zuwa ga muminai su ma aka musu tambaya ɗin ɗaya amma an ta bambanta sun hanci da su ma da an gana rabu mene ne kan ubangiji ku ya sauka an ta mata mai iri ɗaya ce amma kano kada sai suka ce alhini ubangiji mu ya sauka wancan kalu a tafiyar awwali sai suka ce a tafiyar awwali kaga wannan wato a nan. amma kazo kairan su ci su waɗancan sai suka ce abinda aka saukar tatsuniyoyi ne wannan fi mahalli na kitabu bi ma'ana huwa asabir al-awwalin duk abin da kaje na kanan karwan yana kanan kawa ta sunan mutanen farko ne amma nan kuma sai aka ce khairan sai aka sashi mansub a amsar bi ma'ana suna nufin wannan mansub ne li fi'lin muqaddar mahdhur taqdiruhu anzala khayran ko kuma anzala rabbuna khayran an ce da su ne ubangijin ku ya saukar sai suka ce alheri ya saukar don nuna maka bambanci tsakanin amsar kafirai da amsar mummunai su kafirai dama yarda an saukar din ba su ba da amsar me aka saukar su kuma mu'minai sun yarda an saukar za ka za su ba da amsar me aka saukar waɗancan da ba su yarda an saukar ba sai ba su yi maganar saukarwar ba sai suka ce kawai ta sunoyin mutanen farko ne za ka ba ba sun saukar ba su kuma waɗannan da yake sun yi imani an saukar sai suka yi maganar da take nuna an riga ma an saukar yanzu abin da aka saukar din alheri muke ciwo ga biyar ta Ke yasa ya zama mansu kaga wancan ai qalu aure nan kuma qalu khairan ne ta bace qalu khairan ba ne ta ta bace qalu asafiul aure ba لأن هؤلاء لم يؤمنوا بأنه منزل بفضله وهؤلاء يؤمنون أنه منزل بفضلك بالحق shi yasa sai suka ce kalu khairan suka ce alheri alqur'ani ba abin da ke cikin su sai alheri لأن العلم الرحمة والبركة والهداية والرشد dukkan abin da yake na shiriyar dan adam da alherin dan adam da albarkar dan adam a duniya da lafiya yana cikin abin da Allah ya yi to shi yasa sai mummune da aka tambaye su ba su yi dogon bayani ba kawai suka ce alheri duk wanda ya san mene ne alheri ya san mene ne alheri za ka kawai duk abin da ke cikin sa alheri ne zalla ba ne ko daya waɗancan sai suka faɗi dogon a sa sa'ayyul awwalina wannan kuma suka ce khairan nasu ya fi sauki kuma ya fi haɗewa da komi da komi wannan kuma nasu ya fi tsayi kuma ya fi shi kansa maganar magana ta shi ne ma ta ne saboda an ce mai ubangijin ku ya saukar a madadin su yi bayanin da ya saukar da ta ce ya saukar da abin da ba yi imani da shi ba sai suka ce ta ku ne wani mutanen farko amma waɗannan da aka ce me ya saukar sai suka ce alheri ne yana da lalazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana ga waɗanda suka yi mai kyau a wannan duniyar za su samu kyakkyawa ومدار الآخرة خير أقول لك في جدا الآخرة ما لا تنوى الخير سوى تعبد الله عز وجل الدنيا وأن إلى الأولى كتشاور ساتمكو نقو بريتم لدى الدنيا سكي بني الله يكي للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة يا سيدنا للذين أحسنوا في هذه الدنيا saboda addini ba zaƙin baki ba ne da kai kar ka ɗauka don kalu kairan sun ce alheri ne sun yarda sun yi imani amma yaya aikin su ya nuna abin da suka ce na alheri sun yi aikin alheri ya lalace da zina ahsanu waɗanda suka yi mai kyau suka yi aiki da alheri fi hadin duniya haka suna da mai kyau saboda Allah bai ce lillazina qalu khairan hasana ba lura da kyau an tambaye su me aka saukar suka ce alheri sai Allah bai yabi wanda suka ce alheri ba sai yabi masu kyautatawa wanda suka yi aiki da alheri da aka saukar kenan للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة waɗanda suka yi mai kyau a nan duniya suna da mai wanda shi ake jinjina saboda an ce ahsanu hasan abin wanda suka yi mai kyau suna da mai kyau wala darul akhirati khair kuma gidan lahira ya ma fi alheri saboda duk abin da za a bayar a nan duniya idan ka kwatanta da abin da za a bayar a lahira kamar ba komai ba ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce bal tusiruna alhayata dunya wal akhiratu khair wa abqa كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وأنت تكيب إيمان أن يمس الكون من الشوء الدنيا من عمل صالحا من بدن أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فاق يتشاور تتشاور لعل هذه بعض الدنيا شيء للذين أحسن في هذه الدنيا أحسن Allah ce wala darul akhirati kai, gidan lahira kuma ya fi alheri mun lura waɗannan ayyukan dukkan su kishiyar abin da aka faɗa a bayan waɗancan da aka ce da su a qalu asabiul awwalin nan an ce wala darul akhirati kai, su kuma wala darul akhirati khairun للذين يتقون دار الآخرة خير ولنعم دار المتقين sai aka ce nasu ma dalla da shi wancan kuma sai aka ce falabista maswal mutakabbirin wannan ni'ima wancan biki da dama shi shoyi suna kuma nan sai da Allah ya ce wala darul akhirati kai wala ni'ma darul don Allah ya kara tabbatar da su fa nasu tabbata tabbas da babu matawa a kai kuma da Allah madaukakin sarki ya zo faɗar waɗancan sai ce falabi da masuwa almutakabbire da ya zo faɗar na waɗannan kuma sai ce da da'un muttaqi sai zama waɗancan masuwa waɗannan kuma da'un wancan masugunin kafirai nan kuma gidan muminai akwai bambanci da tsakanin dan matsuguni inda za a sa wani ya zauna a wurin da kuma wanda za a ce gida ne baka muminai gida ne saboda gidansu ne aka ba su wancan kuma matsuguni ne da za a ajiye su a ciki kamar yadda ake ajiye mutum a kurkuku za ka shi bai cancanci a ce masa da ke shi za aka ce masuwa wurin zama nan kuma sai aka ce gida akwai bambanci tsakanin wurin zama da gida kowane gida wurin zama ne plus amma ba kowane wurin zama da gida ba wala ni'ma darul muttaqin sai Allah ce ma danna da gidan masu takawa ku lura wa qila lil ladina taqaw waɗanda suka yi takawa sai Allah sake faɗan sakamakon wala ni'ma darul muttaqin جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين kowace aya sai da aka faɗi da kawa zai nuna maka kyautatawa a gaban Allah da zai iya sa a ce ka samu sakamako mai kyau a ranar kiyama da takawarka ake auna kar ku manta har zancen da magana kadai aka fara wa qila lil ladina taqaw su magana aka musu da suka zo amsawa karu kuma magana suka yi amma da aka zo aunawa sai aka ajiye magana sai aka koma kyautatawa aka koma takawa saboda abun aunawa ba magana da kawai ba a'a shin maganar aikin ya nuna maganar da gaske ne na fata ana fahimta shi yasa idan Allah ya zo faɗar sakamakon aljanna zaka jana magana akan masu takawa ne lillazina taqaw عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة إن الذين إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونعيم إن للمتقين مفازا إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم sai Allah ya rika ce masu takawa masu takawa saboda sakamakon aljanna tilka rukuban wurin zama ne ƙarshen mazauni na waɗanda suka yi takawa shi sa Allah ya ce wa ni'ma darul muttaqin sai ce jannatu adn gidan nan da kaji za a ba su wanda ma dalla da irin wannan gidan gida ne na aljannatai aljannatan nan kuma na adn bi ma'ana jannatu khuld wa iqama wa istiqrari wa nabat Aljannar da idan aka je za a zauna ba za a sake fita a ciki kuma aljannar da kai da kake ciki ba ta kosa ba ta cinye kutan ka da zama a'a na ya babu da an haɗi wala babu wani wurin da kake bukatar sai nan da shi ta same ka a nan cewa ka baka bukatar ko ina sai nan kuma kana ciki an ce da kai kuma na kun fi amma ya sha kunna kalili duk abin kuke so akwai kuma ba za ku sake ba shine jannatu adn yadkhulunaha za su shige ta a nan wajen mummune da aka ce su za su shiga amma wajen kafirai da aka ce faɗi kudu abuwa ga hannama ku shiga saboda in an mutu ba za su shiga ba za ka sa su za a yi dole su shiga waɗannan kuma ba sai an ce ba su da kansu dama sun zo don su shiga ne za ka ce kawai ya duk nuna ha suna ta shiga jannatu adini ya duk nuna suna ta shiga cikin aljanna تجري من تحتها الأنهار لماذا تجري من تحت أصولها وأشجارها الأنهار كالأشنتا تتولى الجنة akwai ƙoramun da suke gudana a ƙarƙashin gidaje na kasaita da kuma bishiyoyi na jin daɗi da huta lambuna ne a kewaye da gidaje gidajen kuma zura ne mafi ha zura sun babaniya gini ne saman gini ne saman gini ne hawa saman hawa kuma suna ciki kuma Allah ya ce wannan gidan gidan zama ne gidan kasa gida ne idan ka shiga ya zama naka shi yasa su da kansu za su ce Allah auratana aljannata na tabawwa'u min ha haifu da sha Allah ya gadar mana Allah zai ce na ba ku gado mai naku ka san kuma dan naga da ya ci dan naku ya kuma wanda aka ba bashi aka ce gado mai naka ne duk mutumin da ya je ya yi kokari a aiki sai ya samu wani abu wani yana iya cewa na wani ya kwata wani yana iya cewa da zalunci ya karko wani yana iya cewa ba kudin halal ba ne amma wanda ya ga dafa shi yasa Allah ya kira aljanna da cewa gidan gado ne sun gada ne saboda uritu muha bima kuntum ta'malun kun yi aiki ne sai aka ce to ga gidan da za ku gada shi ne kula ki ban kulwa shi sa ake kira ta jannatu adin gidan zaman dindindin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin aljanna ƙoramun cikin aljanna ba ƙorama ce ta ruwa kaɗai ba fiha anharun min ma ghairi وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر وأنهار من عسل مصفى Allah ya ce a cikinta wannan aljannar akwai koramu irin koramun da kwakwalwarka ba za ta iya aunawa ba kai iya karshen abin da ka taɓa gani ana yana da korama ruwa kaɗai ka taɓa gani yana da korama amma madara ko amfanta ta ka taɓa gani ba amma aljana ba amfan madara ba koramar madara za ta yadda ruwa yana gangarawa kana gani kamar abin banza ba wanda yake faɗa a kan ruwa amma ana faɗa a kan madara ta lafiya ba a faɗa a kan wa anharun min laban kuma Allah ya ce ruwan gairi asin duk ruwa in ka gan shi da yawa ba kowanne ne zai shawo ba amma duk ruwan cikin aljanna gairu asin wanda ba zai taɓa yin sarki ba saboda zamansa a ƙasa a'a sannan wa anharun min laban da kuma ƙoramu irin na madara ko nono gairi asin masu bincike na ne tsagayyar samu masu bincike na kimiyya suka ce kowane irin nau'i na madara a duniya ba wata madara a duniya da take da bai wadda za ta bar ta ba a sa mata zai ba ba a sa mata ba sa ta a cikin firiji kuma ta zauna ba ta lalace ba ku wannan madara Ke yasa Allah yake nan ta hanyar samu madara aljanna ce kai ba za ta kafa fashi ba ba kuma sai an sa mata komai a ciki ba abin da sinadarin da aka dora ta akai illa kun fayakun ce ku zama madarar da ba za ki taba fashi ba sai ta ce a akai na fashi haka za a yi shi ne wa alharun min laban لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشارب لكم الجيرة تجد ذات حتية كما في شعر دون ذلك الشيء يا ذلك المكة هنا الشعر من كوره دنيا شعر أما فهوي دنيا نعم. الشعر تقول لنا ذات الشعر لنا جل شعر تقول لنا ذات الشعر amma a lokacin da yake shan ba kowa da cikin sha wata wata irin abin sha ne ana da ana baka rai sai ka saba sha daga bayan fita dariya amma lokacin da ake sha ba a dariya ana sha gigiyar aljanna ita ce wadda ana sha kuma lantarki sha ne wa an haru min hasadin musaffa da kuma ƙoramu na zuma tantanciya. irin tsoron da hankalinka ba zai ɗaura ba sama da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anharul jannati min tafi udu duk koramar da ka sani a duniya rami ne take ciki tana bin cikin rami amma a cikin aljanna ba rami amma da korama da korama tana tafiya amma ba rami haka kawai take wani abu da sai ka je ka gani Allah ya sa mu je a yi tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'un kar ka dauka waɗannan ƙoramun shi kenan Allah ya ce duk abin da suke so kuma za a ba su Allah ya faɗi abubuwa a cikin aljanna ya ce abin kaza abin kaza sai rika faɗan abubuwan marmari saboda ya rika sa kana jin shauki to amma in ya fad'a sai ka tuno da wani abu to ai ko ba a faɗi kaza ba to lahu fiha ma yasha'un duk abin da so akwai a ciki كذلك يجد الله في المتقين حتى ليه ألا يتاكع وما تتقوى ما تتقوى لنا سنة الذين تتوقعهم الملائكة الطيبين سنة وزن الملائكة وجنسوا الحال بمعنى سنة تكين تركي يتركها بمعنى طاهرين مطهرين ما تتركي هما وأن لا أكد أركك طيبة قلوبهم طيبة ألسنتهم وطيبة أعمالهم طابت قلوبهم فلا يعتقدون إلا الطيب وطابت ألسنتهم فلا يقولون إلا الطيب وطابت أركانهم فلا يعملون إلا الطيب شتاء الله تتوفاهم الملائكة الطيبين بمعنى حين تقبض الملائكة أرواحهم lokacin da mala'iku za su zo ɗauka su ya ji juna hun tsayyide za su same su a matsayin ƙarƙata ba ka kalamai ba ne الذين تتوفاهم الملائكة طيبين mala'iku za su same su sai su ce da su salamun alaikum aminci ya tabbata a gare mu mu'minai ke wannan salamun alaikum ko waɗansu magabatan suka ce mala'ika ya zo ɗaukar ranka kuma yana maka sallama shi ne Allah zai da ta tawafa mun mala'ika ta tsayi bina sun same su a cikin hali mai kyau ko zama tsayi bin din hal ne da su wanda aka same su ko kuma hal ne da su mala'iku ya kulu da salamun alaikum suna zuwa su ce assalamu alaikum duk wanda ya zo zuwa ta ya zo maka da sallama to akwai alamar albishi ne kyau shi yasa ake ce mala'iku idan sun zo ɗauka nan mutum in ji wasu magabata a cikin fassarar wannan ayar za su masa sallama ne su ce mun zo ne don mu sanar da kai muna neman izini ka sha mun zo ɗaukar ranka to wannan magana da za su maka ta salamun alaikum sai sa ya ji daɗi da nutsuwa sai ce mu tafi saboda ka shi shi ne ma'anar la ɗaukar alaihim wala hum yahzanun shi ba zai dole bakin cikin zai mutu ba ku ne kuke ta gani kamar ya ji bakin ciki amma duk da mala'iku da suka zo suka fara da sallama ai ya san can ya fi nan kyau wala darul akhirati khair sai ke ko mu sai ke ko mu shi ne ma'anar ya kunu da salamun alaikum abdullahi bin mas'ud yace ma'anar ta shine ya kunu na dukuri ko alayka an tambaye ka mai ubangijin ka ya saukar kashi alheri kuma ka kyautata lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya sannan kuma ka zama mai takawa wala darul akhirati khair baka idan mala'ika ya zo daukar ranka sai ya aiko maka da sako daga wurin ubangiji cewa ubangiji ya ce in zo wurinka in ce yana gaishe ka sannan ya ce in aiko maka da katin gayyata yau akwai karba da ubangiji yake so ya maka za ka ka shirya guje wurin ubangiji ba ba mala wannan shi ne ya ayyatu hannasul mutmainna irji'i ila rabbi rabu ya tabbata ya ki shirya guje wurin ubangiji haka za a ce wa rabbu min shine tatawaqqahu malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaykum mumini idan ya zo mutuwa ba magana tashin hankali ba ta gudu mala'ika ba zai zo ya razane shi ba mala'ika ba zai zo haka kawai sai dai ya gan shi a sai ya masa sallama ya koro na salamun alaikum sannan sai masa bayanin da ya kawo shi ba kawai sai kawai sai dai ya ji an fara fiskanarsa a wannan kafiri za a yi wa wannan waɗancan su ne Allah zai da tattawa fahimun mala'ikatu zalimi an fusi amma waɗannan mala'ika su malaikatu bi to mala'iku sai su zo musu da sallama ko dai sallamar ta su mala'iku ne ko sallamar ma babban zance ne daga wurin ubangiji ne ce a zo a ce muku Allah yana gaishe ku kuma ya ce a ɗauke ku ai ba wanda ba zai zo ya kununa salamun alaikum suna ce da su aminci a gare ku udkhulu al bima kuntum ta'malun ku shiga aljanna sakamakon abin da kuka kasance kuna aikatawa wannan magana ko dai a lokacin ne za su gaya musu su ce da su ku tattara kayan ku daga nan saboda kai daga ranka kamar dole ai kamar ka shiga aljanna tunda za ka fara ganin alamomin sakamakon aljanna tun daga lokacin da za a ɗauki ranka saboda za a maka ɗaukar rai irin ran da za a kai ta irji ila rabbika radiyatan mardiya fa dukhuli fi wani wa janna. jannati tunda aljanna za a je to ai tun daga nan kamar ka shiga ne shaytan za su ce daga yau ka ɗauki hukuncin ka kamar ka shiga aljanna Shi ne salamun alaikum dukhulul jannata bima kuntum ta'malun sakamakon aikin da kuka kasance suna aikatawa wannan ba'un din sababiyya ce za a ba ku aljanna ne da sababin aikin da kuka yi ina sake maimaitawa wakila lillazina takaw ma za zana rabbukum qalu duk ana magana akan zance ne amma dai aka kare da aiki udkhulul jannata bima kuntum taqulu a a bima kuntum ne Ta ta'malu shi abun ba zance bane aiki da kuka ce kun yi imani kun yi aiki Tun a ce ku shiga aljanna sakamakon aikin da kuka kasance kuna aikatawa waɗannan ayoyi suna da fa'idoji da yawa fa'ida ta farko ita ce mominai daban kamarai daban Allah ya ce ya riga ya raba afa na musulmi na kan jirgin iri ɗaya shi yasa Allah a can yake waɗanda kafir waɗanda masu masu kafirci da girman kai wa idza qila lahum ma za anzala rabbukum قالوا أساطير الأولين ولم قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا saboda haka tun daga magana aka bambanta aka zo aka bambanta a kudin zuci aka zo kuma aka bambanta a aiki sannan wannan ayar tana nuna mana cewa su masu imani imaninsu ya fi tabbas sama da kafircin kafirai kafircin kafirai ba tabbas ba ne kamar yadda imanin mummune yake tabbas ku lura wanda wata latifa ce da azamar shari'a ba ya ce Allah ya ce wa iza fila lahum ma za anzala rabbukum qalu asatirul awwal yace wa idza amma da mu mu'mine sai bai ce wa idza qila lahum ma za anzala rabbukum qalu kaira. na fata ana fahimta sai yace wa qila wancan kuma wa idza qila saboda idza adatu shart ne Allah ce tufidu takara, duk lokacin da aka ce musu duk lokacin da aka sake maimaita cewa mai ubangijin ku ya saukar sai sake amsawa da cewa a sabirin awwali amma da mu sai ba a ce wa ina ba sai aka ce wakila an ce sai ba a sake tambayar su ba saboda su abin da suka faɗa na farkon nan tabbas har su mutu ba za su sake canzawa ba don haka maganar muminai ta tabbaci amma kafirai ta yiwu idan yau sun zagi alkur'ani sun ce a sasirul awwali gobe kuma idan Allah ya ga dama yana iya shiryar da su sai su canza sai su dawo sai su ce kalu khairan sai da aka ce wa idza dan kuma ba a ce wa idza ba wa qila lil ladina taqaw waɗansu malamai suka ce akwai fa'ida da Allah ya ce wa qila lil ladina taqaw sai Allah ya faɗi at-taqaw sai sai kawo shi da ismul mawsul kuma a can gaba ce allazina ta tawafahumul mala'ika yi rinka ce da allazina da allazina saboda duk da cewa wala ni'ma darul muttaqi kada sunan su al muttaqun amma nan bai ce wa qila lil muttaqina ma za a zala rabbukum ba sai ce wa qila lil ladina taqaw domin duk sunan da aka haɗa shi da ismul masul ya fi karfi akan sunan da aka bar shi a haka kawai al-muttaqin sunan su ne masu takawa amma allazina taqaw waɗanda suka yi takawa akwai wanda yana da sunan abu amma a aikinsa ya saba da sunan amma idan aka ce kai ne mai aikata kaza ba ma sai an sa maka sunan ba saboda an tabbatar tun da kake aiki to ai kai ne mai sunan amma ana iya sa suna ya zama bai zama na bodu amma ba yadda za a yi aiki kuma ya zama na bodu shi yasa aka ce wa qila lil ladina taqaw to tunda an ce musu alladina taqaw shi yasa a karshe sai aka ce wala ni'ma darul muttaqin ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا muminai duk abin da Allah ya saukar musu za su ce alheri sawa'un wannan abin da Allah ya saukar din ya musu daɗi ko bai musu daɗi ba sun fahimce shi ko ba su fahimce shi ba su kawai za su ce amanna bihi kullu min inda rabbika kuma za su ce duk abin da Allah ya saukar alheri sannan kuma ba sa zaɓar nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd a dukkan ka alheri ne ba za su rungume shi gaba daya wannan ita ce maganar mu'minai idan kai mu'mini ne to duk abin da Allah ya saukar ka dauka babu sharri a cikin sa alheri ne ba. sannan ka dauka dukkan sa alheri ne ga duniyar ka da lahirar ka kar ka dauka akwai waɗansu ayoyi da kai dai aje a aje kawai haka dai suke amma dai mun dai imani a'a ko ka gane ko baka gane ba an gane maka ba abin da Allah ya saukar kai alheri amma idan kana ji a ranka cewa akwai abin da Allah ya saukar amma gaskiya alheri ne ga mutanen da amma zamanin yanzu waɗansu dokokin gaskiya akwai waɗan jijiji cikin waɗansu ayoyin akwai ɗan kaza kaza su ba za su gama zama alheri a wannan zamanin ba to baka zama cikin millalin ta ba ba ka baka cancanci ma wannan ayar da aiki a kanka ba duk waɗanda suke suka zama allazi na tafau su ne duk abin da Allah ya saukar a wurin su alheri an fahimta shi ne falo kairar mun fahimta a cikin faɗin Allah ta'ala lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana cewa Allah ya yi alkawarin duk waɗanda suka yi mai kyau Allah zai ba su mai kyau anan a nan duniya to amma akwai tambaya a nan A kullum kana addu'a kana ce rabbana na fi duniya hasana kuma ya tilin nabi da aka mutu ya fi duniya hasana to wani zai ce Allah ya ce hasana mai kyau to kuɗi ba mai kyau bane ai ko ba na da kuɗi lafiya ba mai kyau bane ai ko ba na da lafiya zaman lafiya ba mai kyau bane ai ko ba na da zaman lafiya haka ne ko ba haka bane to yaya Allah ya yi alkawari cewa zai bada mai kyau kuma ni dai har yanzu ina jira mai kyau din nan amma kaman ban gani ba to ba ka bane kai ne baka fahimci mai kyau ba da Allah yake lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya ne, Allah ya alkawari zai ba su mai kyau kada ka dauka mai kyau wani abu material kadan shine ake nufi mai kyau akwai abu mai kyau da kai ba za ka gane mai kyau ba ne yi yiwa hankalin ɗan adam kasu ne ba dole ne ya iya gano abu mai kyau ba bari baka misali da ratar da take tsakaninka da ubangiji wajen gane mai kyau da ratar da take tsakaninka da ɗan ƙaramin yaro wajen gane mai kyau wata rata ce tafi yawa wata rata ce tafi girma tsakaninka da ubangiji ko madalla idan ka samu ɗan ƙaramin yaro sai ka kawo takardar kuɗi faya ɗaya sai ka kawo takardar naira dubu ɗaya ai fara ce ko sai ka kawo takardar dala ɗari ɗaya fara ce ai ko wacce ce ta fi girma a ido dubu da kuma kusan dala bane dubu da wace ce kuma tafi yawa a lamba a lamba a lamba wannan dubu da wacce kuma ba dari daya sai ka ba wa ɗan ƙaramin yaro sai kashe da abi daya in ya zo zaɓa zai ga wani thousand ya ga wani hundred wanda zai zama? yanzu da kai da shi waye fi gane da dai mai kyau to tsakaninka da ɗan ƙaramin yaro ma ya kasa gane mai kyau kai ka fi gane mai kyau ballanta na ubangiji ya gane maka mai kyau kai baka san mai kyau ba akwai abin da kai za ka ɗauka shi ne mai kyau amma ba shi ne mai kyau din ba bari ma ku misali ya fito muku Allah ce dukkan mumina yi alkawarin zai ba su mai kyau Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanahyiyannahu hayatan tayyiba zan ba shi rayuwa mai kyau ai azzalli ba ba su ne wa ziyada mai kyau ce amma bai tsarki shi yasa rayuwar mu take da tsarki shi ne kyan da ake yi wannan Allah ya cika mana wannan alkawari ku kwatanta ku gani abincin mu Allah ce ku mu da tsarki ba gurbaci mai kyau kaga fa da ya dau hayatan tsarki ba kuma ne da zai da haka rufiya da duniya hasana sai Allah ya ce ku rika ci mai tsarki mai kyau amma ga wanda ya fi ka kudi ya fi ka karfin tattalin arziki ya fi ka karfin siyasa ya fi ka karfin makama ya fi ka karfin komi amma shi har yanzu bai gane da rinka ci mai kyau mai tsarki ba ka tambayi duk wanda ya je turai zai ji tausayin su akan rashin gane da ne abinci mai kyau babu abinci da ya fi zama ya fi yawa a wurin turawa a duniya sama da pork da wine babu abin da ya fi yawa duk wanda ya yake turai zai gaya maka wannan ba abin da ya fi yawa sama da giya da alaji ba wani nama da ya fi cin kasuwa kamar ta kamar kamar kamar alade yanzu don Allah ai akwai abubuwa masu daɗi da aka haramta sai ga kana kan barbarin su amma ka hakura saboda an ce haram ne wani annabta an hawa alade yana ci ka taɓa jin barbarin namar sa ka taɓa ganin sa ka ji baka sha'awa to su kuma namar da shi ya fi komi yawa a wurin don Allah waɗanda sun gane daɗi amma sai Allah ya hana su jin daɗin rago kuma sai Allah ya cusa musu jin daɗin alaƙi. kuna aurawa wa yadda abu ne sannan kai yanzu an ce kana jin marmarin ka sha wani abu abinda za ka suna shi ne ka sha abu ka ka sha shi kuma abin da yake cin marmari shi ne sha giya a wurin ne ba ka ɗauka giyar cikin kwalba ita ce a wurin ne akwai giya a cikin kwalba akwai giya a cikin kofi akwai giya a cikin miya akwai giya a cikin kudu akwai giya a cikin har shinkafa har abinci in za a dafa wallahi sai sun sa giya saboda giya a wurin ita ce take iya sa abinci wanda daɗe ba zai lalace don haka inda za ka je turai ka zama ba kauye ba za ka zama wayayye ba duk abin da ka samu a sauran za ka ci to duk miyar da za ka ɗiba miyar giya ce yanzu don Allah wani yanzu ga da daji yanzu a yi biya kuma alfayya sannan kai yanzu a matsayin ka na mumini za ka ce abin da yake da dadi shi ne ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka hau mai kyau ka aure mai kyau su kuma turawa ba su san wannan yana daga cikin dadi ba shi sa sai aka haramta musu jin dadin aure kuna sane da cewa yanzu a turai aure ba ba a cikin kashi ɗari ba a cikin kashi dubu to idan za ka samu mutum dubu domin kana neman masu aure mutum dubu kaɗai za ka samu a cikin kowane dubu ɗaya ba a cikin ɗari ba don haka 0.4% ne aure a turai sannan duk yaron da ka gani sawa'un baligi ne ko matashi ne ko yanzu aka haife shi to a cikin yara ɗari yara arba'in da biyar sheku ne dukkan su ba a yi aure ba aka haife su da don yanzu don Allah waɗannan sun gane daɗin duniya suna dai da kuɗin duniya suna da kuma gine-ginen duniya suna da science and technology na duniya amma wala ba su gane rayuwa mai kyau sai suna yin rayuwa cikin ƙazanta yanzu kai idan akwai kare a garin ku ne amfaninsa amma su kuma sai aka cusa musu bautar kare kai da za su kyautata wa kare yan gudun hijira za su iya zuwa a ruwa suna fadawa a ruwa suna mutuwa ba a je an cece su ba amma idan aka ga kare za ka ga ana kyautata wa kare ta yadda za ka ga a kan idonka mutum ko mace suna kif da kare kare ya cire bakinsa yana lasar yana lasar harshen karen kuma karen yana ci shi ma suna ci tare kuma karen suna kwana a gado daya kuma karen ya masa fasfo in zai yi tafiya shi ma da sunan karen da komai a yi tsamin a buga masa sam ya yi tafiya da shi sannan ya zo mutuwa ya masa wasiya yanzu Allah waɗannan sun gane da gane da ba wallahi to kai da ka fahimci wannan abin ne alkawarin da Allah ya maka yi lil Na asalin bi duniya duniya haka. kuma kun sa abin da fi muni ne Allah ya haramta musu jin daɗi kuma ya haramta musu gane daɗi daɗi ne ka san ya fi wahala wannan sai ya cuta musu zayyana lahum a a'malahum sai ya bar su da shaytan ya rika gaya musu da daɗi shi kuma Allah sai ya gaya maka menene daɗi da kansa kana tsammani za a kwatanta tsakanin wanda shaytan ne malaminsa da wanda ubangiji ne ke koya maka wattaqullaha wa kuma ma na fata ana fahimta shine ma'anar da Allah madaukakin sarki yake na ahsanu fi hadhihi ya hasana wala darul akhirati khair abin da za a ba su a lahira ma ya fi wannan wannan duk abin da ka gani an bayar a nan duniya ta baka lashi wala ni'ma darul muttaqin Allah ce ma talla a gidan zama na masu takawa alladhina tatawaffahum al-mala'ikatu tayyibin waɗanda mala'iku ma su dauki ransu suna matsayin tsarkaka tsarkin da ake nufi shine tsarkin zuciya Akidarsu mai kyau ce tsarkin harshe maganar su mai kyau ce tsarkin aiki ayyukansu masu kyau ne a wannan halin aka same su duk wanda mala'iku suka same shi a cikin wannan tsarki ya tsarkaka Allah ka tsarkaka da saboda magana a kan magana mai tsarki da Allah ya ce a nan mala'ika ta الملائكة biyu. muna fata Allah ya samu zama masu sakar magana mai tsarki Ya wani dan lokaci juma'a da ta wuce na yi wata hudu ba wadda ta tada kura na wannan hudu ba ne a masallacin jami'ar APBU a Bauchi inda da ke wata fitina ce ta taso mana Allah ya tsare mu da wannan fitina ita ce fitina da take faruwa a waje muke jin tsoron kar Allah ya jarrabe mu da ita a cikin jami'a jami'o'i rayuwar cikin jami'a ba rayuwa irin ta waje ba ce waɗanda suke zaune a jami'a tawa'un malamai ko ɗalibai ba irin waɗanda suke zaune a waje ba ba dukkan abin da ake yi a waje ne ya dace da cikin jami'a yara matasa da ba kananan yara ɗan sakandare ko firamare da za a ce musu bulala a tsawatar musu ba a'a matasa ne da kowa yana ji ya samu yancin kansa ba mai hana shi ba mai shi. idan ka tara su a cikin jami'a to sai ka yi taka tsantsan akan gudanar da kowace irin harka ta saboda tsoron kar fitina irin ta waje ta shigo cikin jami'a wannan dalilin ne ya sa a matsayinmu na malamai a jami'a kuma matsayinmu na jagorori na addini a cikin jami'o'i muke kokarin tabbatar da cewa matasan nan da suke hannunmu a matsayin amana muna kokarin dora su akan abin da ba zai iya jawo musu matsala ba in ma za su yi sun fita a jami'ar su amma ba a cikin jami'a shi yasa tsarin da ake bi a jami'o'i shine kowace jami'a takan sa al'amuran addini suna ƙarƙashin mss ne idan daga ɗalibai dukkan haka da ta shafi addinin musulunci yana ƙarƙashin mss ne duk abin da ya shafi kiristoci yana ƙarƙashin kam ana yawan samun matsala daga waɗansu ɗalibai kiristoci da cewa ai su ba su yi wala'i wa kan saboda kiristanci kamar da kuka sani tara rabu kashi kashi to sai a ce musu dole haka za ku hakura ku zama karkashin ka saboda in aka bari aka rabu to ba za a iya controlling din su ba to haka kuma musulmi tun daga lokacin da aka kafa ƙungiyar ɗalibai musulmi da MSSN su zama dukkan harkar addini da ta shafi ɗalibai to za su zo ta karkashin MSSN kuma ba a yarda wata ƙungiya kowace irin shi ne da sunan addini ta ci gashin kanta har a baka wani wuri da za a ce wannan wurin ibada ne na ƙungiya kaza saboda idan aka yi wannan to matsalar ba za ta tsaya a kan su da aka ba ba kuma za ka ci gaba da zama ba za a iya kwantrolin ba in ko ɗaliban jami'a har aka bari irin wannan ya faru a tsakanin su aka ce yau za a yi rigima irin wanda ake yi a waje a yi irin ta a ciki to ba a san yadda jami'a za su kasance ba ni shekaru haka ake sai aka samu matsala daga jami'ar ATP ni kuma kowa ya san ni wane ne a matsayin jami'ar ATP amma na ce a kai na idan na gaba daidai ba in tare duk abin ya faru ni ya riga ya faru in yi kokari a ɗauki don haka kawai sai na gani a social media cewa an ba da allocation to pd wata kungiya ta ɗalibai ɗan ɗari a tijjaniya sai na ce wannan ba daidai ba ba don saboda su kungiyar ɗan ɗari a tijjaniya ba saboda su ba kungiyar ɗan ba ne. So kowace kungiya ne dai ba da sunan ɗan ba bai kamata a ba ta na ta daban ba. ba za ka tuntasa wa ɗan tijjaniya ya zama ɗan izala ba ba za ka tuntasa wa ɗan izala ya zama ɗan ɗabi'a ba ba za ka tuntasa wa ɗan shi'a ya zama ɗan ɗabi'a ba kowa zai ke rike haka amma idan suna jami'a su yi kayan su amma karkashin ɗan ɗan ba a bada wata ƙungiya na kalafi din ta je tana yi ta kaɗai ba kuna fahimta da kyau waɗannan duka ana yi a waje amma in aka koma cikin jami'a ba za a yarda da irin wannan ba da wannan ne aka ci gaba ana samun matsala amma ana danne shi a ƙasa ƙasa ta yadda ko a waje ba kwaci kowace kungiya ta kan kawo irin wannan hankoron a ko'ina sai a danne su a ce ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri kowa ya sani tsakanin izala da ɗarika idan ka zo waje kowa da masallacinsa amma ba za ka je jami'a ka ga an ba da izinin wannan kuma a ce a rubuce official ba idan aka samu waɗansu sun je sun fara yi a haka kawai ana iya ce eh, jami'a ta ɗan yi ya za a yi cikin hikima amma jami'a ta rubuta da sunanta ta ba da wannan babban kuskure saboda duk wanda ya zo ka bashi to wani ma yana da ƙarfi shi ma ya ce ka bashi to kuma abun ba zai kare ba. kuna fahimta sannan duk yadda muke da bambanci na aƙida akwai abubuwan da dole sun haɗa mu to a cikin jami'a wannan kuma interest din da ya haɗa mu duka dole ka bar ɗaliban su rinka kalla a wuri guda sannan idan ka bayar tun daga kan salawatu su salawatu to wata rana zai zama kuma na jami'a zai zama kuma na juma'a to shi yasa can kar a kai kar ma a fara to sai ya zama sai na ga labarin cewa an bawa wannan kungiyar fili akan ta gina masallaci inda na ga cewa an ba ta fili akan ta gina wurin wazifa da ba zan damu ba inda a ce an ba ta ta wurin da za su rika maulidi ba nan da ba kowace jami'a ana yin wannan ko za ku yi taron ku na izala sai a ba ku hall ko a ba ku wani aiki ko a ba ku wani abu sai ku je ku amma ba za a ce masallacin ya zama na yin wani ba da yan kungiyar ka in aka bar haka a jami'a za a samu babbar matsala a wajen kowa ina ka amma a cikin jami'a ba ma yarda da wani ina fata kuna fahimtar hikima to ni sai nake ba zan yarda da wannan ba jami'ar acpu ta riga ta yi gaggawa inda a ce na sani tun farko da ni na san hikimar da zan yi in shiga sai da hada su ɗaliban ai na sha zama da irin waɗannan. na san hikimar da zai yi magana ta kwanta a ba su wurin da za su yi abin su amma ba a ware musu matsalaci ba su kuma sai aka ce matsalaci ne to ni kuma sai na ce wannan ba daidai ba ne sai na tsaya nake bari a kyamu to shi ne na tashi na yi hudu ba sai kuma ƙarshe sai na ce na ma sauka daga limanci bunda yasa na ce na sauka daga limanci da kuma irin maganganun da ne duk wanda yake bibiya a kayan san ban saba irin waɗannan mazuba ina yi ma za ka ji alamar ban iya sosai ba amma na yi kokari na yi kontrolin ɗin kai na so da ni a gani na kamar an cuce ni kamar an zalunce ni Allah kuma ya hana a dake ka kuma hana ka kuka Allah ne ce la yushriku Allahu jahra bil su'i min al qawli illa man bi Allah baya so ka fito ka faɗi mummuna sai in an cuce ka don Allah ba cuce ba kaga ni ba amun ne ba sai dai amfani da wannan aya sai na faɗa lati ni ba amun ne ba sai dai to duk da ni ba na da karfi da zan iya a bani dole ni na sauka yanzu Allah na ne rai wannan ne ita sai duniya sai ta ɗauka ca ni ba na da kyakkyawar participation a social media ba ka galibi daga cikin duk abin da aka faɗa ni ban sani ba da dai ana gaya mu da ni ba na da lokaci abubuwan da ce kai na sun fi yawa saboda haka in na ga wani ko na dan ga wani ya ɗan fara abu ba na da lokaci zuwa comment section to an lullu ba an ce an yi wannan an yi wannan amma abin da nake ta shi ne maganganun da aka yi kashi ne akwai waɗanda suka faɗi addini waɗanda suka faɗi kishiyar haka waɗanda suka faɗi alheri sun kasu kashi ne waɗanda suka ce na yi daidai su kawai a wurin su komi daidai kawai saboda su ma'an ne yana so na ne ko jina ne tun da ni ne na faɗa kawai daidai ne shi ko da kauna kan a zage da kan a ce ba daidai ba akwai kuma wanda yake na yi daidai saboda shi ya yi amfani da izinin ne ya daga dalilin kaza sama ma da dalilan da na faɗa daga cikin irin waɗannan waɗanda suka yi irin wannan magana har ma da waɗansu cikin ɗan kan tijjaniyar da abin ya shafa har ma da waɗansu cikin yan ɗalikar kadiriya irin waɗannan saboda su sun gano mai na sun kayo su kuma fahimci asalin manufata, ta ba ita ce abin da waɗansu yan zage-zage suka ɗauka ba to sai ta na uku su ne waɗanda su kuma ziha suka yi suka ce matakin da ka ɗauka kuskure su ma duka alheri suka nuna kuma alleri suka faɗa hmm. suka ce abin da ka aikata kuskure maganar da kai daidai ce amma matakin da ka ɗauka kuskure to kuma ni waye da ba za a ce na kuskure mu duka ɗan adam ne kuma muna yin jini muna yin kuskure wani lokaci kuskure ba sai yake fi yawa musamman idan mutum a lokacin da ransa ya baci an fi tsammani ya faɗi ba daidai ba ko ya aikata ba daidai ba sama da wanda yake cikin mutuwa to kuma ɗaya ɓangaren su ne waɗanda suka fi ba daidai ba su ma suka suka shi to a gani na suka bi ɗan wasu wasu ne akwai ɗan wasu lautu da jini akwai ɗan wasu ma'anitu an faɗaɗin da baka ba ku min abuwaji wa ma su ku su duru an bayyana lahum al-ayat in kuntum taqilun to kuma ɗan wasu lautu da kama kafa lokacin da waɗanda suka faɗi alheri ni a ganina da waɗanda ɗan wasu wasu ni a wurina dukansu suna ta kuma na gode wa kowa don kowa ya taimake ni waɗanda suka faɗi alheri sun taimake ni saboda sun nuna mun ƙauna akan ashe akwai abin da nake faɗa da yake daidai waɗanda suka ce abin da na ba kuskure ne suka yi nasiha ashe suna kaunata da cewa ashe idan na fiti ba daidai ba za a gyara mu ka kauna ce dan wadu kuma duka suna fatan in samu lada ne kuma Allah ya sa na saboda duk abin da suka faɗa ɗin nan shaida ne suka bayar a kaina kuma ubangiji na ya ce ta ta ku shahada ta kuma yin kuma dama abin da nake fata shi ne in samu lada a aiki na ni kaina amma ya ka samu ina so kuma in je wajen Allah abu ba daidai ba ni ma a san mun ladan wani saboda aiki na kadai ba zai iya na ba ina fata idan akwai abin da ba daidai ba cikin abin da wani ya faɗa a kaina to ina fata Allah ya saka mun ya bani ladar abin da aka faɗa ba daidai ba a kaina ni ma in dan samu ciko a ladar amma idan akan haka ne to gaskiya an bishi muku masu zage-zage ni ina son ku ƙara har sai kun kai kasira duk zagin da kuka yi kalila ne ni kuma ina tsammani ba zai cika ba har sai an kai wa latin fahuna min allazina kuntu kitaba min qablihi wa ko allazina ashraku adan kasira don Allah ku duk abin da aka yi ya da su fahimta kuma don Allah zan tambayo idan an yi zage zage a kai an zagi baya ci zagi baya ci don Allah kun ga alamar cizo a jikina ana da nishadi na na karatu baya da nishadi na na kawanne ne Allah ya suna yi muna jin daji Thank you. ne zancen yi tsakani da Allah ba na so a rasa su kuma ba na so a hana su kuma ni ba na jin mamshin abin da suke yi har ka ce ta rigar malam ta ka riga ka sa ka so a matsayin malam kuma malam karatu ya biya, kai kuma baka iya karatu ba sai sai dole kai sai idan ta hana wanda ya iya zai ya yi zai zai ce zai yi karatu kuma za a mana barna a cikin karatu za ka wani shi zai abin da ya iya da sun yadda zai yi karatu zai bata mana karatu wani karatu duk ko uban su zai zai daga sai ya sa yana ce wallahi ba ba a da ke mun kuna yi kuna jin daɗi Thank you. al'amarin addini ba al'amari ne na wasa na samu na tsaya na yi nazari sosai akan maganganu na waɗanda suka kira da cikin malamai na, da shugabanni da iyaye da kuma abokai na masu daraja iman da kuke gani har yanzu ɗalibi ne na waɗansu ɗani na waɗansu ƙane ne na waɗansu kuma wallahi waɗanda na ɗauke su a matsayin yanyi din har yanzu ina ba su girman su waɗannan ɗaukin malamai har yanzu malamai na ne na wallahi ana sa ne ana hana don haka ke cewa cikin dukkan waɗanda suka yi min nasiha kan cewa na ce ba daidai ba ne shi wannan da ne amma cewar da na yi na sauka daga kan limanci wannan ba daidai ba ne suka ce idan jara kake so ba sai ka yi haka kafin na jara suka ce faɗar wannan kalmar kuskure ne saboda faɗin haka da kai kada ya zo da buɗe wata kofa ta farna da ta fi muni sama da farnar da kake tsoro a can to kuma lallai na yi nazari dama Allah ya ce kudu shi ta ni hankali saboda akwai dan وأن تجلسوا ما تسألون عن أسلحتكم وأرجعتكم فيمينكم عليكم بينكم الأموال. ركب عذابها وشيئا إذن أشكر ولن كان مؤمنا لقد أنا شيء ولا يدري ذلك. نعم. ولد دليل لأبوك فيسنا ثم ثم نموت في مكان كتب الله malaman mu suka ce wannan matakin a daidai ba sannan majalisar shura ta jami'a jami'ar ATP wanda karkashinta ita ce take da alhakin kula da masallatai da limamai suka yi zama da mu suka kuma rubuta cewa don Allah don Allah mu janye wannan magana ai mun san Allah sannan malamai suka rika kira na ɗaya bayan ɗaya malaman da suka kira ni na ƙarshe jiya kusan karfe sha biyu dare da na yau kuma ina cikin lacca malamai da guda biyu waɗanda suke cikin malamai mafiya daraja a wurina waɗannan malamai dama su biyu su suka sami na ƙarfin limanci a wancan kawai lokacin da aka ce in karɓa lafi sai aka same su sai suka sami yanzu kuma sun ce in dawo don haka ina sanar da su cewa idan abin da mai kuskure ne Allah ya yafe mu kuma mutane ina neman lafiyar ku na dawo ìmá bẹ́ẹ̀ kì í bí yóò. fahimtar da su amma waɗanda kuma suke da bakar zuciya Allah ya tsora a kan su an yi